mas'alar tsofaffin manzo Allah ma'ana mahaifansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiya anhuma wa jazahuma an miladi man rasul sallallahu alaihi wasallam khairan to ina a yau zai keɓanta kan ba'alin wasu hadisai waɗanda wasu daga al'ummar ma'aiki lal'asab suka ɗauki hadisan alƙibla suke wato nana tasu harshe suke maimaita su tare da nauyin abin da suka kunsa shine cewa iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kafirai ne kuma yan wuta ne to wannan hadisai abin mamaki a ce musulmi ne ke alfahari da su Thank you.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 على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والمقلدين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته abinda nake tafi da shi mala hasan kamar yadda jiya muka rabu a jiya alhamdulillah na gabatar da bayani takaitacce kan abin da ya shafi zikirin ubangiji da kaifiyarsa da wani abu da wato rassansa da kaifiyar yinsa da shashin ahadisu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ba'alin ayoyi na alkur'ani to ko mun rabu a jiya kan cewa a yau idan Allah ta'ala ya kawo mu wanda gashi ya kawo mu din eh maudu'in da zan yi magana kansa shine mas'alar tsofaffin manzo Allah ma'ana mahaifansa sallallahu alaihi وآله وسلم ma عنهما وجزاهما عن ميلادهما الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا to madu'ina a yau zai keɓanta kan ba'alin wasu hadisai waɗanda wasu daga al'ummar ma'aiki lal'asar suka ɗauki hadisan alƙibla suke wato nana tasu harshe suke maimaita su tare da nauyin abin da suka kunsa. shine cewa iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kafirai ne kuma yan wuta ne to wannan hadisai abin mamaki a ce musulmi ne ke alfahari da su to shi yasa yan uwa masoya maza Allah da abin yake damu wato duk abin da zai ya kushi alfarma annabi ko darajarsa ko kimar zai na damu su suka ce ya kamata halkan mu yau ta zama wudu'inta shine waɗannan hadisai da kuma yadda malamai suka kalle su domin mu a gumu waɗannan hadisai kwata-kwata ba mu yadda da su ba ba ma ma kallon su matsayin hadisai muna kallon su matsayin wabi ne iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk rura ba ma mahaifansa ba har kakani har in ma dai ya zama wali salihi ko annabi wannan shine alƙawarin da Allah ya babu shakka an rawaito wannan hadisai a mafi shurarsu wanda ya zo cikin sahih muslim wanda imamu na wato abul hussein مسلم بن حجاج القشيري النسابوري رضي الله تعالى عنه يرويت أتكل التافنسا akwai wasu da suka kawo naqlan an naqlin akwai kuma wasu hanyoyin waɗanda ba izinar sihar su ba to amma na isu da abin da ke cewa yankan uwa ya ishi tari idan muka ɗauko biyun nan alasabil misal na cikin sayu muslim kansu nake son in takaita a wannan dare wanda ina roƙon yan uwa masu sauraro madda wancan karan nayi da farko mu gwargwadon ikonmu muna wannan ƙoƙari ne domin kare aƙidunmu da kuma bayyana wa al'umma dalilan mu to a zatona ko wanda baya tare da mu yana kishiyantar mu zai so a samu dama irin wannan dan ya fahimci mutanen nan da bai fahimci su ba ya hakika su take shi kuma addini kamar da kullum nake maimaita ya kamata yan uwa su fahimta yanci shine addini Allah ce man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ba a taba cewa karfi da yaji ga yadda ake son kai addini ko kuma ai sai dara kan ka na addini a hana ka damar bayyana ra'ayi ko kare ra'ayi da yan uwa za su dinga saurara da irin wannan wato kunne da kuma ainihin kirji fada da basira wadda take a babbudawa su fahimci addini ta kan dalilai ka fahimci cewa kana da yancin kai ra'ayi ni ma ina da yancin in ra'ayi sabanin naka don me cikin ni da kai ba annabi annabi ne Allah ya koke cewa kawai abi amma duk wanda yake mai bi ne ba ya tilasta wani ya bi shi don ka da iyayen annabi cewa wal iyadu billah yan wuta ne bai zama dole sai kowa yadda domin hujja ita ce addini kai kana ganin musulmi ya rawaito ni kuma ina ganin ba musulmi kadai malamin hadisi wasu sun rawaito sabanin wannan ni kuma ta tafi mun kuma da ita na gamsu wanda yanzu shi na zo ne daga ina roƙon yan uwa masu sauraro da farko alfarmarka ta indiri jawabi na idan na dire shi ba kamar jiya bane aka datse kuma aka zama na abu ya zama wannan shiri duk wanda ya san ya gamsu da bayanan da nake zai bugo ne dan ya yaba ko ya addu'a alkhairi to Allah yayi a inda yake tun tunda ita addu'a Allah za a ga yawa shi ko yana ko ina yana jin wanda yake da wata magana ko wani kai shi yafi haƙƙin a bar shi kira dan watakila ya fahimtar da ni ko na fahimtar da shi don ni matsala ta har kullum ban dauki addini cewa abin da na yarda da shi shi zan tafi kai har abada wannan kuma ba matsala ba ce aka ake son addini ya zama abin duk da na ga hujjar da ta fita zan karba amma ya tabbata hujja to mu koma cikin mabuya gurguje a wani hadisai guda biyu waɗanda ɗauko cikin sahihu muslim na farkon su shine hadisin abubakar bin abi malamin muslim din ke wanda ke cewa haddasa na affan haddasa na أما بن سلمة حدثنا ثابت بن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أمي أنا بن مالك يتشي ونمتن ياتي يا رسول الله أين أبي إنا بابانا يكي قال في النار النبي يتشي بابانك ناوتا فلما قفاد دعاه yayin da wannan mutum ya juya sai annabi ya kira shi faƙala ya ce inna abi wa abaka fina da babana da babanka duka suna wuta wannan shine hadisi da farko sai hadisin yahya ibn ayyub da muhammad ibn abbad kamar yadda muslim ke faɗa sun zantar da mu su biyu amma lafazin na yahya ibn ayyub ne qala waɗannan marwaita su biyu sun ce haddathana marwan ibn muawiya ya an ibn kisan an abi hazim an abi hurayra qala abu hurayra yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ista'adantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'adhani na nemi izinin ubangiji in nema wa mahaifiyata gafara falam ya azalli bai mun izini ba zan tuhu an azura kabra fa zinari. na nemi izinin sa in ziyarci kabarinta ya mun izini to wannan hadisi abin da yake faɗa annabi ya nemi da farko ya nima ba mahaifiyata sa gafara ba masa izini ba sannan daga baya tatta aka masa izini wancan na farko yana magana ne kan mahaifin manzo wannan na biyu yana magana kan mahaifiyarsa رضي ta'ala تعالى to wannan na ɗauko ne wato mahallin sujada shine zakaran gwajin dafi duk wani hadisi za a kawo ba iyakar waɗannan bai amma ba su kai waɗannan kuma ta kaita kan saboda mu magana ma ba dalla ruwa ba ba ta da daɗin jigo kuma tana tada hankalin fiye da a ce iyayen mu za a sa to ba wai inadi ga hadisi bane ko rashin yadda da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa yasa muka yadda da hadisan a ka'idodi muka bi waɗanda kowane hadisi yana karkashin su kuma akwai hadisai da binnai waɗanda kan yi nuna ƙa'idodi an juyar da su ga kaɗan daga irin waɗannan ƙa'idodi wato waɗannan hadisai abinda malaman hadisi suke faɗa kansu bisa ga ƙa'idar isnadi akhbaru ahad su ku akhbaru ahad yuqaddamu alaiha alqati ana gabatar da hadisi qati wanda yake yana da hanyoyi ta riwaya ya fice haddin ahad to ana gabatar da shi kan akhbaru ahad wannan dalilin da yake kenan idan suka koma za su tabbata waɗannan asanidu akhbaru a ne abu na biyu wato inna abi wa abaka finnar wanda abubakar ibn abi shayba ya ruwaita lafazi ne shazzi domin ne babu ɗaya cikin marwaita da ya dace da wato ibn abi shayba ko hamad ibn salama domin shine wanda ya tafarra da bi hamad ibn salama shi kaɗai ne a cikin marwaita daga sabitul gulani daga nasu ibn malik ya kawo hadisin nan to lafazin sa ne shi kadai duk hanyoyin hadisin baki daya babu wannan lafazi ina biyo a baka finnar lafazin da yake cikin sauran hanyoyi haitu ma mararta da qabri kafirin abashiru bin nar haka yanzu dalilin mu na uku wato wannan hadisi an karɓo shi ta hanyar ma'amar ma'amar daga sabitul bulani sabit daga anas kenan hanyar ɗaya ci shi wancan hamad wannan ma'amar sai gashi a hanyar ma'amar babu wannan lafazi zan kawo kaɗan daga waɗanda suka ruwaito hanyar ma'amar ɗin nan babu batun inna biyu a baka finar a hanyar wato shi ma'amar waye ma'amar ɗin nan ma'amar huwa asbatu wa awsaq wa aqwa min hammad bi ittifaqil muhaddisi ma'amar gabeki ya sha kan ya fintin kawai ya wuce fat ya wuce hamadin musalama a gun riwata hadisi wannan na uku kenan na hudu hamadin musalama da ya karɓi hadisin can abinda masu jarhi da ta'adil suka ce yarwul gara'iba wal manakira a hadisi a cikin ahadisun sa yana yawan ruwaito gara'ib hadisi garibi wanda shi kadai ya ruwaito shi ba a san shi ba a cikin hadisansa yana yawan ruwaito manakiru na hadisi wanda wannan shi ma wato eh, wato illa ce kadiha a haƙƙin marwaci abu na biyar abinda malaman jarhi da ta'ali suke faɗa kan hamad ibn salama kana sayi alhibbi bai da kyan hadda don haka yake dogara kan littattafai in zai bada hadisi sai kuma rashin dace akan kansa shi ba wa annabi kare ba canza annabi zance amma yana da wani agola a sharari wanda yake canja magana ta manzan Allah tunda shi bai da kin hadda ya mance me ya haddace zai duba littafi sannan ya zantar shi kuma yana canja masa takardu yana kara masa hadisai yana ragewa ko yana rubuta wanda babu su to wannan matsalar ita ce ta zama wato illarsa ta shida wadda ta sa koko ta biyar wadda ta sa al-Imam al-Bukhari bai taɓa wata hadisin Hamad ibn Salam daga farkon bukhari har ƙarshe ba ka ga hadisin Hamad ibn Salama saboda yana da wannan matsala shi kuma liman Muslim Alkamalu lillah ya kyautata masa zato ya karɓi wannan hadisi daga gonsa to don Muslim ya karɓi wannan ba hujja ba ce. musamman gashi ya cusa dassi na cin zarafin manza Allah dan girmama imamu Muslim ba za a sun kuya ya Hamad ibn Salama ya keta manzon Allah alfama annabi ce aula ko waye ko gaba gaba da gangan ne ko bisa kuskure wanda ya ta zama alfarma ma wajibi a taka masa birki. dalili na shida wannan riwaya ta muslim shine kaɗan daga marwaitanta daga ma'amar wadda ta saba da ta hamad bazzaru yana ciki fabarani yana ciki baihaqi yana ciki ibnu sa'ad yana ciki kuma isnadi ne sahihi daga ibrahim ibn sa'ad daga zuhuri daga amir ibn sa'ad daga babansa sa'ad ibn abi waqqas lafazin wanda manzo Allah ya furta wato shine haisu ma mararta da qabri kafirin fa bashirhu bin nar ba inna abi wa baka fi nar ba mu abinda muke cewa da duniya mun dan wancan lafazi da yafi yawan hanyoyi ya fi dacewa da ladabi da manzon Allah ya fi ingancin isnadi shine haifu ma da bi qabri kafirin fa bashiru bin wancan lafazi na Hammad bin Dammas abin sa wanda yace annabi ya ce babansa dan wuce ne eh. dan ba mu ga ribar da wato musulunci zai ci ba ba mu ga fa'idar da musulmi ma'aikacin ita a ce ya ce babansa dan wuce ne eh. bayan duniya ta cika da horo na manzon Allah kan kyautata iya da binsu ko da dan wutan ne ne ribar faɗa duk wanda ka tambaya faɗa mun ribar faɗa ba zai iya kawo ba yayin da zai iya faɗar za mu iya lissafa riba da yawa ko da hakan ne zama ba a faɗa ba an rufe kadar haka ne da ko kaɗan hasha wa kalla abadan ba haka bane wannan ne na biyar wato na na shida kenan na bakwai akwai hadisin ibnu maja wanda kwata-kwata bai alaka da wancan hadisai biyu da muke wato haɗa tsakanin su shine hadisin ibrahim ibn sa'adin wanda a cikinsa ya kawo faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko faɗin shi wannan balaraban kauye wanda ma'aike ce masa haifi mamar ta da kabri kafirin bashir bin nas لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما qabri kafirin illa الا بشرته nar haka wannan balaraban kauyi wanda annabi ya faɗa haifu ma maranta ya tafi yana faɗa bayan ya musulunta yana cewa annabi ya dura min nan ban taɓa wuce kabarin kafiri ba sai na tsaya na ce ne masa albishar da wuta domin annabi cewa duk inda ka wuce kabarin kafiri ya kai mai albishar da wuta to ya zama umarni da haka bayan ya shiga musulunci sai ya zama na dole kansa duk inda ya bi kabarin kafiri ya tsaya ce annabi ya ce ma albishir da wuta me wannan yake nufi ba da annabi ba da babansa yake ba wanda haka kabarin babansa ɗaya ne ba zai tayawo yana bin kabarburan ya ce duk kabarburan baban ma'aikin Allah bane wannan shine na bakwai na takwas hadisin fabarani daga nan Aisha duk da na san wannan hadisi ja yawa kansa amma mu mun yarda da shi shine wanda nan Aisha ke faɗa annabi ya ce inna ma ahyali abawayya fa amana bi ubangiji ya raya mun iyaye na suka yi kalmar shahada suka imani to duk da mun sani akwai zantuttuka na malaman hadisi duka mun duba su alhamdulillah amma mu mun ɗauki sahahawar da suhaili ya yi wa wannan hadisi da urwatu ibn zubairi wani suna cikin wanda suka saha wannan hadisi wato alimamu hafiz ibn hajar yana faɗa saha gairu wahidin min al ba ɗaya ba biyu daga hafaza sun inganta hadisi kamar wato suhaili abubakar na khadib ibn asakir abu hafsin ibn shahin muhibbuddin tabari waɗannan duka sun inganta hadisi daga mun tafi kan tasirin su da hadisi wannan na tara kenan na goma hadisin da hakim ya daga abdullahi ibn